a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dawa dawowa wannan masallaci kamar yadda aka saba insha Allah za a ci gaba da bayani cikin wannan littafi na dawul musallin kamar yadda aka saba malam na nasir shine zai ci gaba da bayani a cikin wannan littafi Allah ya taimake mu shi ba mu nasara amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ليتفقه في الدين بلائن الصلاتين الكاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين yau lahadi sha bakwai ga sha'aban hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan shidda 2014 za mu yi karatu na shidda a baiti na talatin da biyu a cikin wannan littafi na zo'ul musalli a wannan shiya ta hungumawa a wannan masallaci na dan fari da fatan Allah subhanahu wataala ka kare mana jagoranci a karatun da ya gabata na wancan satin an so mu matsala ta hudu mai bima ta ƙarshe shine jeranta kubtaccen salloli tare da wacce lokacin ta yake a kai aka yi magana akan ƙauli guda uku ƙauli na farko ya ce lalle za a fara yin sallolin da ba su da yawa sannan a yi wadda lokacinta yake a kai ko da lokacinta zai hita ƙauli na biyu ibn wahabin ya ce ya soma da hadira wagga wadda lokacinta zai hita amma ashabu ya ce wadda yake so ya fara da ita to a nan ma wani ya rubuta tambaya mai ma'ana kwarai wadda na dibata. ta cewa cikin waɗannan ƙaunullukan wani ne za a ɗoka to kusan shi ikhtilaful ulama'i rahmatun shi saɓanin malamai rahama ne Ko wani ƙauli ka ɗoka ka yi amfani da shi sallaka ba za ta samu matsala ba bayan haka aka yi magana cewa lalle salloli hudu zuwa ƙasa to ya sirrai ne salloli shidda zuwa sama kasirrai ne amma biyar suke da saɓani bayan haka aka yi magana da mutum zai ware yin wadda lokacin ta yake a kai sannan ya yi wadda take sirrai wacce ba ta kasa sallah hudu ba to aka ce bayan ya yi ta mustahabbi ne ya sake mai da wagga da ya yi aka yi magana ta ƙarshe cewa to daliman ne ya jagorance ku sallah misali ana bi ne sallar subahin ya jagorance ku sallar azuhur to ya za a yi kuma ku kun bi shi sallah alhali ku ba a ku kowace sallah aka yi ƙauli guda biyu na daidai aka ce sallar ku ta lalace domin ta liman ta lalace ƙauli na biyu cewa sallar ku bata lalace ba kuma wannan ƙauli shi hi ƙarhi kamar da bayani ya gabata inda za mu tashi yanzu shine in zakara yasira fi salati ya qada fazan ainati salati illam yutim atan wa illa shaffa'a na wujuban illa لدى خروج وقتها الضروري فالقطع لا التشفيع أو اختياري إلخ أنا زعي بياني cewa mutum ne yana cikin sallah sai ya tuno salloli waɗanda ba su wuce hudu ba sallah hudu ko uku ko biyu ko guda kuma gashi yana cikin wata sallah ya tuno yan nan sallolin to ya zai yi to bayani akan haka shine ne ce in ya yasira a nan za a ƙaddarta fa'ili kenan in zakarar musalli al-yasira idan mai sallah ya tuna kaɗannin sallah shine hudu ko kuma ƙasa ga hudu sannan ya tuna su fi salatin cikin kowace sallah shi kai la'alla farilla ce kama azuhur mutum ne na sallah azuhur la'alla shi ɗai ne ko liman ne ko mai sallah shi ɗaya ne duk wannan hukuncin guda ne mutum na sallah a zuhur ya tuna bai yi sallar subahin ba kuma yana cikin sallar zuhur. ko kuma yana cikin sallah ta sunna kama ana idi ya tuna ashe bai yi sallar subahin ba ko kuma yana cikin nafila kamar yana ƙablal magaribi sai ya tuna bai yi sallar subahin ba to shi ne ce in zakaral yasira fi salatin cikin kowace irin sallah in ta farilla in ta sunna in ta nafila to menene hukuncinsa kuma fazzan alhali shi na shi ɗai yanzu shi ɗai ka sallah ya tuna ana bi ne sallah ta subahi misali to ya kada'u zai kace aina ainihin tisalati wannan sallah shi ti ismul ishara ne na abin da yake unfa ma'ana mace ana iya cewa a hadhihi salatu ana cewa this salatu ana cewa tis ana cewa tas kamar da ta cikin alfiya cewa bizali mufradin muzakkarin ashir bizi wa tita alal unsat tasir to shine ti din nan ma'ana ta hazihi ma'ana aina ainihin fi salati wannan sallah da shike yi azzuhur ta shike yi sai tuni bai bahin ba tunzu zai yanki azzuhur din amma yoshe zai yanke wannan azzuhur in lam yutimma raka'atan idan bai tunwaye raka'a ko guda ba ba misali yana tsaye yana a zuhur har ya ƙare karatu abinda ya rage shine zai ruku'i sai tunuwa ana bin sa sallar subahin to gaba ga waɗannan salloli da muka ambata gaba zai kace su amma banda sallah guda ita ce ta janaza misali kama a ce karhe tara ana sallah ta janaza kana cikin sallah sai ka tuno ba kai sallah subahin ba to ita sallar janaza din za ka tunhaye ta in an ka tunhaye ta sannan ka tuho ka ranka sallah ta subahin din ita dai adda wannan to nan in bai tunhaye raka'a ba kaga sai ya kace ya tahiye sallar subahin sannan ya dawo ya yi sallar azuhur idan maliman ne haka za a yi yana yi muku sallar azuhur sai ya tuno bai yi sallar subahin ba a nan zai kace sallar azuhur tun da bai raka a ko guda ba sai gaya muku cewa to ga sanadi la'alla in jira ne za ku yi sai ya yi sallar subahin sannan ya taho ya ba ku sallan nan ta azuhur amma idan wannan matsala ga mamu take watakila mamu ne shi ne bai sallar subahin ba amma kuma gashi yana bin sallar azuhur ga wani liman yana bin wani liman to anan zai ci gaba da sallah ta bayan an ƙare mustahabbi ne ya mai da wannan sallah amma in ba a zuhur da la'asar ba ce ko magariba da isha'i in su ne dole ne sai ya meshe su saboda dole sai an jeranta su kamar yadda bayani ya gabata cikin tartibul ta yi nan shine cewa illa amma idan ya rage ya kulla raka'a ya yi guda to ba za a kace raka'a guda ba ba ta da uwa shafa'a shi biyunta ma'ana shi kawo ta biyu na daban bisa ga mustahabbanci kamar yadda abul hassan ya faɗa mustahabbi ne auko kuma shi biyunta waɗin nan wujuban dole ne ya biyunta kamar yadda wasu masu sharhi na muhtasar suka faɗa sannan wannan ƙauli wanda an ka ce idan ka rige ka yi raka'a guda to ka kawo mata ta biyu matsayin nafila ya haɗe sallar subahin idan kana sallar subahin ka yi raka'a guda sai ka tuno ba yi sallar isha'i ba to anan za ka ƙara raka'a guda matsayin nafila sai bayan ka yi sallar isha'i sannan ka taho ka yi sallar subahin haka kuma wannan ƙauli ya haɗa juma'a idan kana juma'a matsayinka na liman ko matsayinka na mamu an san wanda a shi ɗai ba zai sallar juma'a shi ɗai ba don haka ga juma'a wannan ƙauli ya kama mai bin sallah ko kuma ainihin shin liman liman ne yana sallah zai ba ku juma'a sai ya tuno bai sallah su bahin ba to anan zai in ya rage ya raka a guda sai ya ƙara raka a guda matsayin nafila sannan in ya yi sallah su sannan ya ba ku sallan nan ta juma'a wannan kenan haka kuma idan mai riya ne idan mai riya ne yana bin sallar juma'a sai tuno bai sallar subahin ba kuma an rige an yi raka'a guda to a ana da ƙauli guda biyu wasu malamai suka ce kamar ibn rushdin in ya tabbatar da in ya kace wannan sallah ta juma'a zai yi sallar subahin sannan ya dawo ya samu raka raka'a guda ce ta juma'a to ya kace idan kuma yana ganin ba zai samu ba to ya ci gaba da bin sallar juma'a hakanan in ya so bayan an kare in ya teye sallar subahin sai ya taho ya yi azuhur matsayinsa na mamu to wannan kenan to shine ce shafa'a na daban wujuban ko kuma wajibi bayan haka yana yiwuwa sai kibiyuntawa misali da ya raka a guda ta azuhur ya tuno ana bi ne sallar subahin an san an ce ya kace sai ki kacewa sai ci gaba da sallarsa haka nan to sallah ta yi ta yi sallah ta ta yi amma da sharaɗin in ba tsakanin azuhur da la'asar ba ne ko kuma magariba da isha'i idan mutum na la'asar ya tuna azuhur to ko ya ishe ta haka nan to ya sani wa in yi azuhur dole sai ya mai da la'asar ɗin nan saboda alhadirata ne ne haka idan mutum na isha'i ya tuno bai magariba ba ko ya yi da isha'i din nan to dole ne idan magariba sai ya sake mai da isha'i muddin akwai lokaci can ya faɗa cewa yu'idu manna kasa lil abadi lau jahilan ko da jahili ne na lokaci ko na ilimi kamar yadda ya gabata to wannan ala halin dai a takaice mun lura da cewa idan mutum na sallah ya tuna wata idan bai kulla raka'a ko guda ba ya ɗai hita batun wannan sai ya tafi ya yi waccan sannan ya taho ya yi wannan in ya kulla raka'a guda shi kenan ya meshe ta nafila bayan ya meshe ta nafila ya tafi ya yi waccan sannan ya dawo ma wannan amma idan bai yi haka ba to shi kenan sallah ta yi domin ya rigi ya gabata cewa wajibi ne a jeranta ba shi ba ne kamar yadda ya gabata to bayan haka akwai wasu wurare da ba damat mutum ya biyunta nan idan akwai lokaci amma akwai lokacin da za ta kama kayi raka'a guda sai ka tuna ana binka wata sallah to babu damar ka ƙara raka'a guda domin ta zanna fila wannan ba dama saboda matsala ta lokaci shine sai istisna'ul istisna'i ma'ana togewa togewa nan ya ce banda in mutum ya raka'a guda ya ƙara ta biyu to sai ya sake istisna'i ya ce amma illa banda lada huruji wakti hadaruri idan lokacin sallah laluri zai kama ya hita wakati yare ko kuma lokacin sallah mahutari zai hita to falkada unan kacewa zai yi na tashfi'u haramun ne ya tsaya biyun tawa kacewa kawai zai yi ga raka'a guda a nan sai mu lura da kalimomin nan guda biyu cewa abdaruri wa khatiyari wannan shi abdaruri misali mutum ne yana la'asar ya yi raka'a guda ta la'asar kuma sauran raka'a biyar rana ta hwadi a lura da kyau ya yi raka'a guda ta la'asar kuma yazzan sauran raka'a biyar rana ta ta faɗi kuma ashe bai yi azuhur ba ya tuno bai yi azuhur ba to a nan wannan raka'a biyar da ta rage da ya yi la'asar da ita ƙarshenta za ta kama ko da ya ka ƙara la'asar ya daita cikin lokaci wanda suke laluri ya yi ta cikin lokaci laluri sauran raka nawa za ta rage guda to ta ko da ya kai waiwayowa ya ba a zuhur ita to a zuhur lokacin ta ya rige ya hita kaga ya jawo ya yi sallar a zuhur cikin ne ranko ta zan ranko ta zan ƙala'i domin yadda suke idan ya kasance sauran raka'a takwas rana ta faɗi to raka'a biyu na farko su an na azuhur raka'a biyu raka'a hudu na farko su an na azuhur raka'a hudu na ƙarshe su an na la'asar don haka yanzu raka'an nan bai da can rage to raka'a hudu wa'annan na la'asar ne amma raka'a guda ta wace ta azuhur domin ita raka'o'in ta uku sun canye sauran raka'a guda ita ko la'asar tana da a nawa hudu to idan ya yi sallah raka'a hudu raka'o'in ga guda hudu ya rige ya canye ta azuhur guda tun dai warko raka'o'i hudu da suka rage sai zan sa uku cikin la'asar can ƙarshe raka'a nawa ta rage yanzu to ga raka'a da ta rage ta la'asar ce don haka azuhur ana ƙara raka'an nan guda ta rige ta zan ranku ina fata an fahimta ana ƙara raka'a ga guda wadda an ka ba la'asar shi kenan raka'a ga guda ta wata ta azuhurta mana sai da na ɗaya bayani raka'a idan raka'a takwas ta rage rana ta faɗi ba ka yi azuhur ba ba ka yi la'asar ba raka'a hudu na farko su anna az-zuhur hudu na biyu su anna la'asar hudu na farko su anna hudu na biyu la'asar to idan ya rage sauran raka'a biyar rana ta faɗi yanzu nan an samu rashin raka'a nawa to nawa na an kai rashi na azuhur ita za ta fara tafiya sannan la'asar ta biyo ta don ita ta fara kama to cikin raka'o'in nan guda biyar sauran raka'a guda azuhur ta zanni ta zan kala'i to idan kabba la'asar ita sauran raka'a nawa rana ta faɗi raka'a guda kabba la'asar cikinsu sauraraka raka'a hudu to yanzu sauran raka'a nawa al'asar ta tun waye uku to kana ba ta uku ga guda sun zan nawa to sauran raka'a nawa ta rage to guda gada ta rage ta wata ta al'asar ta ta al'asar ta ta rage ku lura don tun can tun raka'a ta farko an kare da azuru ta zan ranko don haka yanzu ko an yi azur da wagga raka'a ta zan ranko ko bata zan ba to tun harko kenan ka jawo azur ta zan ranko kuma ita la'asar din nan an yi ta a cikin lalurinta to a nan in haka ta faru idan ka yi raka'a guda sai zan sauran raka'a biyar rana ta faɗi ba a yadda ka ƙara raka'a guda ba haramun ne domin da ka ƙara la'asar raka'a guda ka jawo la'asar ta zanni to falkada ulat tashfi'u ka ce sallah za ka yi dole ba za ka ta ba haramun ne idan ka kace sallar yanzu gabanmu muna da raka'a nawa rana ta faɗi biyat biyat to sai kai sauri azzuhur ta samu raka'a ga guda ciki ta lalurinta da zaran kai raka'a guda ta azuhur to ita azuhur yanzu ba da za a yi ta zaran ko don ta samu kanta a cikin laluri to sauran raka'a nawa ta rage rana ta faɗi nawa to hudu dinga nawa na to babu komai azuhur na iya ɗiba uku cikinsu idan ta ɗibi uku cikinsu mun ga dai azuhur ba ta zamme ba ba ta zan kala'i ba to raka ga guda da ta rage ta wata la'asar ba ta zan kala'i ba sai ka yi mata ita in ka fara la'asar rana ta hwaɗe to ko ta hwaɗe la'asar ba ta zan kala'i ba domin ko da ka fara ta cikin lalurinta ta hwaɗe ka fara ta ba ta hwaɗe ba to wannan shine ke bayani illa banda lada khuruji waqti hadaruri idan lokacin sallah laluri zai hita to ba a yadda ka jawo ya hita ba ka kai sauri ka kace kamar misali la'asar ɗin can kakka yi mata biyu na tashfi'u ba za ka yi biyu ba raka'an nan guda da ta rage ta a ka ba ta ita in ya so babu komi don ta ɗebo laluri raka'a uku ta la'asar ta ƙara raka'an nan guda da ta rage ta laluri ta la'asar kamin rana ta waɗe sai ka shiga cikin sistem na la'asar to ko bayan rana ta waɗe la'asar ba ta zan ranko ba don ka rige ka wara ta kamin ta zan mi to kaga duk an yi su cikin mi cikin lokaci amma laluri babu wadda an ranko cikinsu amma da ka wara la'asar da dole azur ta zan mi ta zan ranko to sai na biyu wakati yare haka kuma banda idan lokaci mukutari zai hita to wannan yana faruwa ne ga jam'u ta ƙadimin ko kuma in mun so mu ce jam'u ta akhirin an sani an yi rangwame saboda wahala ta tafiya idan azuhur ta kama sai a jirkinta ta sai can la'asar ta ɗan so kawo jiki sai a tsaya a yi azuhur sannan a yi la'asar lokaci guda wannan saboda saukin tafiya haka kuma idan magariba ta kama ka a yi saurin ya sai a ɗan jirkinta ta sai isha'i ta ɗan soma tahowa sai a jawo isha'i ta ko magariba an ɗan jirkinta ta sai a yi su to don me ake ce mai jam'uta ta ƙadimin ko kuma jam'uta ta akhirin idan muka komo azuhur da la'asar zama ne jam'u kadimin saboda an gabatar da la'asar tun harko harkon lokaci to me yasa kuma ana iya ce mai jam'u akhirin saboda an jirkinta az zuhur to don shi ɗaya ne duk suna ne ne ana ce masa jam'u kadimin saboda la'akari da sallah ta biyu da aka jawo ana ce masa jam'u akhirin saboda la'akari da sallah ta ɗaya da anka jirkinta to misali a ce azuhur ta kama amma sai kuka jirkinta azuhur din sai ƙarye uku da kwata misali sai kuka sabka za ku yi azuhur da ni da la'asar sai zan azuhur din nan da la'asar sai ya zan saura raka a biyat mukutari na azuhur ya hita lalurin ta yami ya shigo domin da la'asar lokacinta ya shigo ita ko laluran azuhur ya yami ya kama to misali a ce uku da rabi bisa ga misali uku da rabi la'asar kami ka shigowa da uku da rabi ta yi bisa ga misali la'asar ta shigo azur ta zanni laluri to sai zan uku da ishirin da biyat kenan sauran minti biyat a ce sauran raka a biyat lalu mukutari na azuhur ya hita lokaci ta laluri ya yi ya kama to anan sai ka yi raka'a guda ta la'asar samsan ka aza kayi azuhur da kai raka'a guda ta la'asar sai zan gaba ɗaya yanzu saura raka'a biyar lokaci na azuhur gaba ɗaya ya yi ya hita to anan nan idan kai yadda ka sake wata raka'a ka sake wata raka'a to nan lokaci muhtare na azuhur ya hita to ba a yadda ka sake kulla wata raka'a ta la'asar ba wai don ka shafa'i sai dai ka kace ta ga raka'an nan guda idan ka kace sai azuhur ta samu shiga a cikin lokaci muhtari in ya so kana raka'a guda sannan lalurinta ya shigo to wannan babu komai tun da ko da ka fara ta ta yake a kai lalurinta bai ba bai shigo ba to shi an wakati yare haka idan lokaci mukhtari zai hita to ba a yadda ka biyun ta sallah ta la'asar ba bisa ga misali sai dai ka kace ta domin sallah ta azhar ta samu kayi ta cikin lokaci laluri to shine ce illa lada khuruj waqti hadaruri banda idan lokaci laluri zai hita shi da muka buga misali kamar idan rana za ta faɗi sauran raka'a biyar wakati yare ko lokaci mahutari zai hita shine lokaci mahutari na azuhur zai hita sauran raka'a guda kakka yadda ka ba la'asar shi to shine ce falkada'o nan kan kacewa za a yi lattashfi'o haramun ne a biyunta bayan haka matsala mai bi mata ƙarshe sai bayanin idan ka samu kanka bisa ga wannan yanayi alhali magariba ce kake yi sai ka tuno ba kai sallar la'asar ba ka rige ka kabbarta magariba sai ka tuno ba kai sallar mi ba la'asar to a nan magariba tana da ƙauli guda uku saboda bambancinta da sauran salloli idan baka yi raka'a ko guda ba sallamewa ɗaya za ka yi ka to kai la'asar sannan ka dawo ka yi mai ka yi ba to matsala sai ya zan ka rige ka yi raka'a guda to kan haka za mu yi bayani shi ne ce inda karal yasira idan mutum mai sallah ya tuna kaɗannin sallah amma hassala ga abin da ya rige tabbatar suwa min magharibin na magariba ya rage ya yi raka'ataha raka'a guda ta magariba to can ya gabata cewa wa illa shafa'a na daban idan mutum ya rage ya yi raka'a guda ya biyunta ko to ai ko ita magariba da ka yi raka'a guda biyuntawa za ka yi to kuma kowace sallah kai rage kai mahi yawanta to ida tun waye ta za kai to don shi ɗaya ne sai ya bamu bayani na ƙarshe ga magariba ya ce da zaran kayi raka'a guda to falyuk falyukmila magaribahu ya ɗaya ida tun waye magaribarsa kuma fi rajihin wannan zance shine rajihi shine mu'tamadi shi za a dogara da shi cikin zantuttukan nan guda uku domin da kayi raka'a guda ga kowace sallah zai jawo ka yi nawa ka yi ta biyu mana in dai ba waɗancan matsaloli da muka faɗa ba to kuma ga ka'ida magariba na da wani abu cewa in shafa'al magariba fazzun kammala zai zo don haka ita magariba da zara an kai biyu sai an ishe ta saboda da zara an ka raka raka'a biyu ya jawo an yi fila kamin mi kamin magariba ga malikiya kuma ba za a yi ba to shine ce don haka da zaran mutum ya raka a guda ga magariba magari magariba ya ɗaya tun hayi magaribarsa kuma fi rajihin wannan ƙauli shine rajihi to sai na biyu au ya kadau ya kace ya shirau in ya so ya shiga fil ya siri cikin kaɗannin salloli ma'ana ya yi la'asar sannan ya dawo ya magariba bayan ya yi raka a guda to wannan ƙauli ba a la'akari da shi aukoko yi shaɗi ya biyunta ma'ana idan ya yi raka'a ta ɗaya magariba to sai ya ƙara raka'a ta biyu sannan ya sallame sannan ya yi la'asar sannan ya dawo ya yi magariba wannan ƙauli shi ma ba a dogara da shi ba haka ala ayyi halin ita dai magariba da ta kama kai raka'a guda to shi kenan ka rige ka shiga sai ka ishe ta haka nan in ya so bayan ka kare ta sai ka to kai la'asar mustahabbi ne ka meshe ta to amma a lura matsala na iya kamawa misali mutum na magariba yana cikin yinta sai ya tuno bai yi azuhur ba bayan ya kare ta an san zai ta yi mai ya yi azuhur to bayan ya yi azuhur sai tuno a shi hadda la'asar bai yi ba to ga ka'ida yanzu dole sai ya hada azuhur din nan da la'asar sannan ya mai da magariba din nan saboda azuhur da la'asar almusharika ne ne mun san bayanin da ya gabata bayan haka kamar bayani na farko da aka ce da mai sallah shi dai da liman da kuma wanda ke bin sallah idan haka ta kama su duk hukuncin su iri guda ne to shi ne zai ci gaba da wannan bayani yana mai cewa to shine cewa haka zal imamu haka hukunci shike ga liman walmamumu da masu bin sallah filkada'i a wurin kacewa da liman ya kace ko ku sai kun kace wata shafi'i da inda aka biyuntawa idan ya biyunta ko ko ku biyunta abinda aka nihi da wannan yadda ka san idan mai sallah shi ɗaya tashi yana sallah misali ta azuhur ya tuna ana bi ne su bahin an san idan ya rige ya yi raka'a guda idan bai raka'a ko guda ba zai kace to haka ma liman in kuma ya rige ya yi raka'a guda an san zai ƙara ta nawa ta biyu to shine cewa haka zal imamu wal mamumu fil wata shi kenan liman na yana yi muku sallah ta azuhur sai ya tuna bai sallar subahin ba idan bai kulla raka'a ko guda ba ya kace sallah ko kuma mu ku kace idan ya rigi ya kulla raka'a guda ta azuhur to sai ya ƙara raka'a ta biyu sai ya meshe ta nafila sai ya sallame ko kuma mu za ku bi liman saboda duk abin da ya shahi liman ko shi ya shahe ku in ba wuri goma sha ɗaya ba to wannan bai ciki domin matsala ana bin ka sallah idan ana bin ka salla kai liman wasu sun ka bi ka salla to sallah su wata lalace haka mai iziya ma ya faɗa cewa li'anna zalika yasiri fi salatil ma'amumina don wannan matsala yana naso a cikin sallan mamu kenan yanzu zai kace wannan zuhur? ko kuma ya biyunta ta idan biyuntawa ta kama in ya yayi rigiya raka'a guda in zai in za ku jira shi ya taya sallar subahin sannan ya ya baku wannan azzuhur a nan lehin wana ya sha himamu liman to sai aka yi mubalaga aka ce laufi jumu'atin ko da ko jumu'a ta liman ke basuwa wannan matsala ta kama shi misali liman ne yana ba da sallar juma'a idan bai raka'a ko guda bai tuno ana bin sa sallar subahin to shikenan ya kace ya to ya sallar subahin sannan ya to ya baku juma'a in kuma ya rige ya yi raka'a guda ya tuno ana bi ne sallar subahin to anan shi ƙara raka'a guda amma matsayin nafila ko kuma ku bi shi bayan an sallame sai ya to ya sallar subahin sannan ya taho ya mai san muku mi sallar juma'a to don me aka ce haka tartiban domin a samu tartibi domin ya zan sai wannan sallah ta taho sannan wannan ta taho kenan sai an yi su bayin sannan a yi me a yi sallar azuhur ko kuma juma'a to sai ce lalma utanmu banda idan wannan matsala ta bin wata sallah ta kama ga mamu ne yana bayan liman ya tuno misali kai ne abba kai sallar subahin ba kuma baka tuna ba sai kana bayan liman ana sallar azuhur ko kuma ana sallar jimu'a sai ka tuno ba yi sallar me ba subahin kai mamu kenan to anan kana cikin kurkukun liman ba da maka yanke sallah za ka ci gaba da bin liman hakanan tana lalatattata to shi ne ce lalmautanmu ban da mamu shi bai da wannan damar zai ci gaba da bi hakanan bayan ya ci gaba da bi in an ka ƙare sallah sai ta yi sallan mai subahin to sai ya sake dawo ma azuhur ko kuma juma'a an san idan juma'a ce dole zai meshe ta mi a zuhur saboda baiwa mutum shi ɗaya ya juma'a to shine ce fa idan shi ma mu ne adda wannan matsala yu'idu zai mai maisuwa ba'adahu bayan yayi ta da liman istihbaban bisa ga mustahabbanci kuma fil waqti in akwai lokaci lalle kai bayani yana tambaya akan cewa misali kai ne kana bin juma'a sai ka tuno ana bin ka sallar subahin an san dole za ka ci gaba da bin liman hakanan lalatattata to bayan ka yi sallar subahin sai ce to in akwai wani masallaci da za ka tafi ka samu juma'a to dole ne za ka tafi ana iya samun masallacin da ɗaya da rabi kila aka salla wani sai biyu kaga kana iya sauri sai ka tafi wancan masallaci domin ka samu juma'a in kuma Habba ka samu ba dole sai ka yi azuhur domin azuhur ita an madadin jimu'a. to wannan kenan sai ce istihbaban bisa ga mustahabbanci kuma ya ce fil in akwai lokaci wannan taukidi ne idan ya ce mustahabbi ne an san wa kullu in fil filwakati fa hiya fadila in ya ce fil kuma an san bisa ga mustahabbanci sai taukidi kamar misali wannan istihbaban fil waqati kama a ce tafi kai dai kai tafiyan nan kai dai ko kuma a ce kan wanda ya rake ka dai ne ko ba dai ba duk dai ne da an ce ka tafi kai dai ana nihin kakka samu dan mi dan rakiya in an ka ce kakka samu dan rakiya ana nihin ka tafi me kai dai to wannan taukidi ne sai ce bisa ga mustahabbanci in akwai lokaci kamar a ce ka tafi kai dai kaka samu dan rakiya duk manuwa guda ne taukidi ne kawai ba haka sai baiti na ƙarshe shine ce in idan fazun an ka samu mai sallah shi ɗai balle liman mai sallah shi ɗai balle liman amma ban mamu a nan shafa'al magariba ya yi raka'a biyu ta magariba sannan ya tuno ana bi ne mi la'asar to kammala shi ida tun waye magaribarsa an san ya gabata ko raka'a guda ka yi yin raka'a guda zai jawo ka yi raka'a nawa biyu to ga ka'ida magariba da an yi biyu ita ko to dole ne za a ida tun waye ta domin ma ƙaraba shi a yi hukumahu duk abin da ya kusanci abu za a bashi hukuncinsa tun da dai ba a magariba guda da rabi don haka kayi kusan tunwaye ta kai dai da tunwaye ta bayan ka tunwaye ta sai ka to kai la'asar sannan ka sake mai da magariba dinnan nan amma bisa ga mustahabbanci domin ba sharaɗi a wajibi ɗaya ne ka yi ta kuma ka yi ta ɗin kaza haka hukunci shike in hassala idan ya samar da talata gairiha uku ɗin wacce ba magariba ba misali kana azzuhur ka yi raka'a uku ta azzuhur sai ka tuno ana bin ka sallar subahin to anan tun da ka yi raka'a uku ka ɗai da tun waye azuhur ɗin bayan ka yi da tun waye ta sandan ka to ka yi subahin mustahabbi ne ka mai da wannan azzuhur ɗin to nan sai mu lura da mafhumi ya ce in hassala in har ya samar da falata ha uku din wacce ba magariba ba kenan ka rige ka kulla raka'a ta nawa ta uku ga azhur ka ida me to ya nuna idan baka ishe ta ba kenan ba za ka yi me ba ba za ka yi ba yanzu misali kai ne kai raka'a biyu ga Azuhur sai ka zauna kai attahiyatu sai da ka tashi kana sallah eh kana karatun sallah ka rige ka tashi sai ka tuno da cewa ana bin ka sallar subahin to tunda ana bin ka sallar subahin ba za ka ƙara raka'a ta uku ba tunda baka yi ta ba bayan haka sai ka dawo ƙasa idan ka dawo ƙasa sai ka yi attahiyatu ka yi mi ka sallame to ni an ka bi ka bashi tunda da kai raka abu sai ka tahi sai ka dawo wani ƙari ƙari na tsayi ko to me za ka yi ba'adiyya to nan ba za ka yi ba'adiyya ba sanadiyya haka ita shari'a ita ta umurce ka cewa ka dawo to tunda ta umurce ka ka dawo ba za ta caje ka da ba'adiyya ba alhamdulillah a takaice dai karatun da muka yi yau shine bayani akan idan mutum ya tashi yana wata sallah sai tuno sallah hudu zuwa ƙasa to gaba ɗaya zai kace wannan sallah ya tuho waccan amma in ya rige ya raka'a guda to ya ƙara biyu shikenan amma banda idan lokaci laluri zai hita na wannan ta farko ko ma lokacin ta muhtari zai hita ga magariba kuma aka yi ƙauli guda uku ƙauli na farko da ka kayi raka'a guda dole sai ka ishe ta kuma shine rajihi ƙauli na biyu ya ce a in kai raka'a guda ka kace ta ƙauli na uku ya ce ko kai raka'a biyu ka kace ta to do'in nan ƙauli na biyu da na uku ba za a yi la'akari da su ba haka kuma aka ce duk hukuncin da ya kamma mai sallah shi dai da liman idan ya kamma liman to shi kenan ya shahi mamunsa za su bi shi amma banda in wannan matsala ta kamma mai sallah shi dai eh, mai bin liman to idan mai bin liman ta kama to a nan ba dama yana cikin kurkukun liman zai ci gaba da bin liman nan bayan an ƙare ta sai ta wayewa da ya tuna bayan haka mustahabbi ne ya mai da waccan amma banda idan azu da la'asar ne in azu da la'asar ne kila yana la'asar ya tuna azuhur to bayan ya yi azuhur dole ne sai ya mai da la'asar in akwai lokaci saboda alhadiratani ne haka ma idan yana isha'i yana bayan liman ya tuno ana bin sa magariba a nan dole ya bi liman a ida isha'i da shi bayan ya yi magariba dole ne ya mai da isha'i din nan saboda ni ne amma duk sallar da ba haka ba mustahabbi ne ya sake mai sheta bayan haka aka yi bayani na ƙarshe cewa ita magariba da zaran kai raka'a biyu ka tuno ana bin ka wata sallah to za ka ida waye ta haka nan wannan ga mai sallah shi dai ko kuma liman balle mamu kenan wannan kenan bayan haka kuma kaga mamu shi bi kawai zai bin liman kawai zai ba yadda zai yi ko da ba magariba ba ce aka ce amma idan uku ta da ba magariba ba kaga mai sallah raka'a hudu kai rige kai uku to za ka ida da waye ta bayan ka waye ta sai ka to kai wagga da baka yi ba mustahabbi ne ka da wannan in ba tsakanin magariba da isha'i bane ko kuma az-zuhr da la'asar in su ne dole ne ka mai sa ta biyu la'asar ko kuma isha'i bisa ga bayanin da ya rige ya gabata anan nan za mu takaita a wannan lokacin kuma yau za a bada hutu allah subhanahu wataala muna roƙonka dukkan abin da muka yi sawaba allah ka ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah ka samu amfana da shi za mu tashi fasali ko a ce matsala ta biyar ta ƙarshe a ɓangaren rankon sallah shine kaifiyatu bara'ati dhimmati inda jahal mutum ne bai san ko sallah nawa aka biyarsa ba kuma akwai da za a yi hita ma'ana matsala bata shahe shi ba ba a bi shi komai ba tare da kuma bai san adadin sallah ba kusan wannan da za mu tashi sai an ƙara kulawa kwarai idan Allah ya kai mu bayan sallah sai an ƙara kulawa kwarai domin gaskiya kusan duk wa'yancan hudu din a dunkule su gaba ɗai ba su yi nauyin wannan da za mu yi ba saboda lissahi na za a shiga mai yawa da fata Allah subhanahu wataala shi muna jagoranci aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum inna innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan haka akwai takaitaccen bayani wanda ba zai wuce minti biyar ba insha Allah shine bayanin wani irin babban bako da ya tunkaro mu da ya kusanto mu wanda shike wata ne na rahama Allah wata ne na gafara wata ne na ɗiyauta bayi waɗanda sun ka cincinci shiga wuta a ɗiyauta su a sa aljanna wata ne na sabkar da alkur'ani wata ne da mala'iku da jibrilu alaihi salamu ke sabkowa a cikin wani irin dare na daraja shine lailatul qadari wata ne wanda ake lullunka ayyuka na kwarai sannan idan ka keta alfarmar wata a lullunka maka miyagun ayyukanka don haka wata ne da muke koyon darussa a ciki babban darasi shine tsoron Allah domin Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ita kalima ta takawa komai ya shige a ciki sallar da muke da azumi da sada zumunci da kiyaye haƙƙin makwabtaka da yawan taimakon addini duk suna ƙarƙashin attakawa barin ƙarya da hasada da giba da dai sauransu duk suna cikin kalima ta attakawa don haka komi ya shige cikin kalima dinnan ta attakawa don haka lalle babban darasi gare mu duk abin da kaga an faɗa ma ka aikata ga ramalana ko kakka aikata to yana ƙarƙashin kalima ta ɗin dinnan don shi ɗaya ne Allah ce la'allakum tattaqun daga cikin abubuwan kulawa yana da kyau mu yawaita halarta wurare waɗanda suke suna ƙara tsarkake rayuwanmu daga ɗabi'un da ba su da kyau mu siffantu da ɗabi'u na ƙwarai kuma mu zanka yawaita karatu alƙur'ani yana da kyau aƙalla kai kanka karan kanka ka sabke alƙur'ani ko da ijihi biyu ne domin samun irin rahamar da aka samu a ciki bayan haka kuma wannan wata tabbas ana samun cikakken lahiya a cikinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su mu tasihhu ku yi azumi ku samu lafiya mu lura yi wata goma sha ɗai duk ciye-ciyen da aka yi da kai aka yi su cikin ka ya ɗauki abubuwa cikin iko Allah sai aka tace wata guda wanda ba za ka ci abinci ba to rashin cin abincin nan zai kashe ma wasu ƙwayoyin cuta wayanda ka tattara a cikin wata goma sha ɗai sannan za ka yi siffa ta mala'iku da alfijir ya keto zuwa rana ta faɗi baka ci baka sha kana tasbihin Allah wannan kenan bayan haka kuma a ciki ne wannan wata akwai dare guda wanda ya yi wata dubu to wata dubu kawai shekara tamanin da wata hudu shekara tamanin da wata hudu to Allah ya ce ya ma yi wata dubu lailatul qadri khairun min alfi shahr wannan kenan don haka kusa samu azumi goma a cikin mu ya dace da lailatul qadari to ya sani yana da 83 da wani abu har so goma kaga shekara wurin 830 kenan a takaice wai shekara 830 kaga idan mutum ya samu shekara 20 ya samu shekara 660 da wani abu idan ma wata duhu ne to albarkacin dai alai muhammad sallallahu sallama aka yi muna wannan domin al'ummomin da suka gabata sun yi mu yawan shekaru misali annabi nuhu alaihi salam ba a sa da lokacin kamin ya fara wa'azi ba ba a sa lokacin da yake sassaka jirgi ba aiko shi kawai da manzanci shekara 950 Allah yana cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun wannan kenan amma mu al'umman nan 60 aw 70 ne mutu ya riga ya shiga rizab kenan in ma ya tamanin ko ɗari bale ya yi ɗari da wani abu za a yi ta ganin cewa dai har yanzu bai abin nan ba bale a ce da kyakka ga mai ɗari da hamsin misali wannan kenan to amma albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo mana lailatul qadari wannan kenan don haka daga cikin falalarsa duk wanda ka buɗa ma baki za a baka irin ladarsa idan ka buɗa ma mutum goma baki kaga ga ladarka ga kuma mutum goma kamar kayi azumi goma sha ɗaya kenan to amma a nan ne wasu watakila rashin sani ne ko ma miye za ka ga wani na cewa lalle ba zai da ya buɗin baki wani wuri ba don ka a kwashe masa lada to wannan ba haka ba ne ladarka na nan tashi na nan wannan kenan don haka ya jama'a a ƙara taimaka ko baka da kuɗi ka taimaka mana gwargwadon ƙarhinka Allah ya san kai gwargwadon ƙarhinka mana don haka ga wata wanda shike duk abin da kai Allah subhanahu ta'ala zai lunka maka yan kasuwa a ƙara sauƙaƙawa a ƙara sauƙaƙa a ƙara sauƙaƙawa Allah subhanahu ta'ala shi ƙara taimaka muna bayani na ƙarshe a cikin wannan wata gaskiya akwai ban tsoro har watan nan ya taho ruhin sa bai gyaru ba gaskiya akwai hadari saboda akwai wani hadisi wanda ƙarshe dai zan faɗi magana guda ta ƙarshe ita an mahallu shahidi ɗinmu jibrilu alaihi salamu ya yi addu'a sahabbai radiyallahu anhum suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin amin hasu uku nan wa shugaban mala'iku na yi addu'a shugaban kowa da komi ya ce amin mi kaka tsammani ga wannan addu'a to daga cikin abin da ya ce kwayi ramadan bai yi aikin da zai sa shi aljanna Allah zai sa shi aljanna ba Allah ka kai shi ko wuta can nesa ma'aike ce amin don haka wannan wata sai rashin arziki kullum sai an ɗiyauta mutum dubu ɗari shidda waɗanda sun cincinci su shiga wuta idan daren sallah ya yi ƙarshe kenan za a lunka duk yawan da aka ɗiyauta za a ɗiyauta su rana guda wannan sai wanda ya taɓe wanda ba a nufa da samun rahama ba shi abba zai shiga cikin wannan ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkanin alkhairi da ake samu a cikin wannan wata Allah subhanahu wata'ala ka samu same shi dukkanin wata matsala Allah subhanahu wataala ka kauce mu gare ta kuma Allah dukkan ayyukan muka karbe su da kuma azumman da za mu yi da duk ibadun da za a yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah Allah ya kara taimakon mu kamar yadda aka sani muna da sanarwa guda hudu na farko za a yi tafsirin wannan masallaci kuma wanda zai yi wannan tafsir shine malam nasiru gashi nan insha Allah kamar yadda aka tsara daga baya kowa zai sani sa'annan na biyu kamar yadda aka sani akwai kasar din da aka fito da shi tun wancan lokaci na usuluddini da ahadari har yanzu dai akwai shi kuma za a ba da goro kan 150 sai sanarwa ta uku ita ce kamar yadda aka sani cewa akwai duk waɗannan bayanan duka da na littattafai tun na farko zuwa yanzu a cikin ainihin kwamfuta saboda haka idan akwai mai bukata yana iya zuwa ya samu mai nasara palace gashi nan cikin masallaci don ya tuttura mai waɗannan abubuwa tare da samun dan ihsani a kyauta mai sai ta uku akwai kusan sati ɗai ko biyu nuka da suka wuce akwai wanda ya yadda biron shi gashi nan in akwai wanda da shi sai ya zo ya ainihi karɓa assalamu alaikum rahmatullah kamar yadda azumi bayani cewa za a samu bayani daga baya abinda aka ce farkon azumi za a fara tafsir insha Allah kuma da bakin karfe biyar na maraice zuwa karfe shidda sa'annan tafsirin da za a yi shi ne tafsirin jarai ne saboda kowa ya kokari ya mallakai don ya tura dudubu abubuwan da za yi Allah ka taimake mu shi ba mu nasara bisa ga wannan abubuwa Allah ka muna arzikin samun aljanna firdausi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum liman yanda Allah sai ya taimaka mana ya muna addu'a liman assalamu alaikum in Allah su sallah sati biyu za a dawo wannan darasi na daular يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قال لحاجات يا مجيب الدعوة يا قال لحاجات يا مجيب الدعوة شيخ usman allah ne sahabbai ne zuriya ta ahli ne allah kara musu karamar lahira da albarkacin su da الله masu allah muna tawassuli allah da annabawan ka dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da allah ɗari uku da goma sha uku ubangiji allah inda mun kai daidai allah ka ba mu lada inda mun kai kuskure allah ka mana ahuwa allah ka taimaki malamin mu allah mai basira allah mai fahimta Allah ƙara durar da shi Allah ka ba mu lahiya ka ba mu zaman lahiya ka ba mu gama lahiya Allah ya gafarta muna ya gafarta mu uwayenmu ya gafarta mu lamanmu ya gafarta mu sarakunanmu ya gafarta mu sunan Allah duka ubangiji Allah wadda ka tara mana ɗakin nan Allah ka kara mu dara salam gidan jira Allah ka ba mu albarkar juna Allah ka ba mu albarkar juna Allah ya kara lurar da mu Allah ya kara fahimtar da mu ka ba mu lahiya ka ba mu zama Allah ka ba mu gama lahiya sarakunan mu na musulunci hai sarakunta da inda suke Allah ya kara musu adalci Allah ya kara musu adalci muku Allah ka ba mu ikon biyayya da albarkatai Allahumma hasin aqibatuna fi umuri kullaha wa ajirna min hizyat dunya wa azabil akhirati fatiha baki dai الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين فتجاب لهم